sannan wannan azumin da zai zo bukatar mutum ya yi shi ya hau kansa mutum zai yi azumi in za ka yi azumi da asuba ka ci kai tatil ka sha ruwa ka koshi. sannan ka ɗan saurara ka ɗan a yi sallah asuba in za ka kwanta ne tun da an yi hutu sai ka kwance ka ka huta sannan wurin buɗe baki ma ka cinye malmala guda da rabi an fahimta in wurin bude baki a cinye malmala guda da rabi a shanye kofi biyu na kunu a sha ruwa kwalba uku saboda gobe a ji daɗin yin wani azumi a ci a koshi da kyau da kyau saboda kada azumi ya ba da wahala in ana cikin yin azumi ya gagara kuma sai a tambayi malamai sai su bayani sai su bayanin yadda za a yi sai baba koma ba sai ta yi tambaya cewa yaro ya fara azumi amma yanzu an kai wata marhala gashi gashi sai baba sai ya tambaya sai a bada mahita haka nan ake yi ba kai ne za ka gaji ba ko ka je bayan kyaure ka iske ana kwarya fura yanzu akwai kwarya fura wani wuri amma ko wani wuri ba kwarya fura bayan kyaure sai a ɗauke ƙwarya fura mu mun sha yin haka nan lokacin da sai mutum ya je ɗakin baba ƙwarya fura malam sai mu buɗa sai mu ɗauka mu kwamfara kakwar bakin mu kawai sai mu fito wai azumi muke yi duk mun yi haka nan to ko kar ku yi haka nan dan sauran tuwon yara a canye a karya azumi kar a karya duk mun yi haka nan a dan samu dan abu sai a boye bayan kyauri a cinye sai a sha ruwa sai a ce to shikenan duk azumi ake to wannan kenan to sai abu na gaba wanda ke da muhimmanci a tunatar shine abin da ya shafi eh, tsafta addinin musulunci tsafta yake so saboda ya kamata a ce tufafin muna da tsafta jikin muna da tsafta ba a yin alwala ba a yin sallah da najasa bayan sallah da abin da kazanta Allah ta'ala bai san kazanta annabi bai san kazanta mala'iku suna gudun kazanta saboda haka duk dan kwana biyu uku mutum ya dan wanke riga sai ya gyara saboda zai iya tsayawa gaban Allah suna ganawa yanzu kai misali yanzu misali in sarki ya aiko ana kiranka da wace riga za ka je da rigar sallah ko ba ka bane to in sarki Allah ne kuma fa ya ce ka zo ka yi sallah gabansa yana gane ka yana gane ka ko da ba ka gani shi amma shi yana gane ka da wace riga za ka je masa ke kuma yanzu in mata gwamnati ta ce tana so ta ganki da wace da wace da wani hijabi za ki je to to in kuma Allah ta'ala ne yake so ki gana da shi ba saboda ka ana bukatan tsafta ta jiki da ta tufafi da ta ma mahallin da za a yi sallah wannan duk insha Allah sannan a hankali duk za ku san wannan in kun fara karatu littattafai sannan a hankali za ku fahimci me ake nufi da tsafta din sai kuma abin da ya shafi ilimi sai karatu shi dama dai aikin ku kenan ku yanzu ba ku da wani aiki sai karatu ai ta karatu ai ta karatu ai ta karatu har a girma ana karatu har a girma ana karatu ko karatu irin wannan na addini wanda mutum zai bauta ma Allah ya shirya da wasu suma ya gwada musu gaskiya da daidai ko kuma karatun sana'a wanda zai samu halal ya ci abinci na halal ba haram ba karatun sana'a kamar karatun boko karatun sana'a ne an lura to kada kada mutum ya bari sana'arsa ta hana shi ibadarsa kada karatunka na boko ya hana ka ibadar da za ka yi ka bauta ma Allah ka samu lada domin ita ibada da ita ake shiga aljanna ita ko sana'a da ita ake cin abinci a nan duniya in an bar duniya kuma sana'a ta kare yanzu kuma sai ibada wannan sallar da muke magana a ta to sallah ce da take da gayar muhimmanci kuma kamar yadda mu aka karantar da mu a mazhaban ahlul bait alaihi salam makarantar iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi to sallah tana zuwa sallah za ta zo cikin kabari da surar gangan mutum kuma tana magana sai ta ce Allah ya tsare kai da ka tsare Allah ya tsare kai da ka tsare in ko mutum bai tsara sallah sosai ba sai ta zo mashi ba kai an kan ya cire saboda bai yi sallah yadda ya kamata ba ko kuma da kai din amma hannunta ya langwashe saboda bai kyautata sallar ba ko ta zo kafin ta lankwashe ko ta zo makauniya saboda bai iya karatun ƙur'ani sosai ba ko bai iya karatun sura sosai ba ko kuma wurin tahiya ya bata ko yana yana sallah yana waige-waige ko yana soshe-soshe to sai sallah ta zo mai tana soshe-soshe ko ta zo mai tana waige-waige to kuma da ita za su zanna cikin kabari ita za ta zauna ta rika ɗebe mashi kewa ya mance duniya ya rika ganin aljanna daga nan inda yake yana ganin aljanna ta kofa aljanna an buri yana gani an lura in ya yi ta mai kyau ta zo mai kyau in ya yi ta ba yadda ya ga dama ta zo yadda ta ga dama in mutum bai tsafta ta zo masa gaja-gaja tana wari shi kenan saboda haka akwai bukatun a kyautu sallah kuma daga yau yanzu wannan sallah ta azhar za ta zo nan da akalla awa daya to dole mutum ya sallah kamar yadda babban mutum ke kamar yadda baba ke yi kamar yadda mama ke yi sallah sosai sannan in an je makaranta daga tambayan malamai ya ake kaza ya ake kaza wanda ya shafi sallah da sauran ibadu wannan shi zai taimaka mana insha Allah ta'ala to kuma kar ku manta cewa ku ƴaƴan gwagwarmaya ne gwagwarmaya ta haife ku kuma kun dunga gwagwarmaya kenan har sai da kuka haɗu da Allah madaukakin sarki an lura ai ku ƴan gwagwarmaya ne saboda ana gwagwarmaya na sauraron gudumo da za ku bata ta kowace hanya da Allah ya buɗa muku ko ta hanyar ilimi ko ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar Eh, binnan basira ko wata hikima da Allah ya ba ku da matanku su kuma ta janibin yan uwa mata dama da an riga an san babbar su ta ta shiryarwa da ɗora yara akan tafarki na gari da kuma wato ainihi musu kyakkyawar tarbiyya tun za a samu al'umma gore akan addini da kuma tsari na addini saboda haka kuma ku ne waɗanda insha Allah ta'ala Allah ta'ala zai amfani da ku domin cika gurin malam insha Allah sai ban zaki ya Allah yana da gurin ya ga addinin musulunci na faɗa araji a ƙasar nan da ma sauran nahiyoyin da take zagaye da ƙasa ɗin da iyakarin da Allah ya so amma da mutane ake addini kuma daga matasa ake gini saboda ka ku ne tubalin ginin addini ku ne tubalin ginin wannan harka din ta yadda yake insha Allah ta'ala ku ne za ku zama jigo na dafa masu malam da kuma wato ainihin ganin cewa gurinsu ya cika ko da ba mu nan ko da ba mu nan sai mu ji labari sai a ce ai wannan yaran da aka tarbiyyanta a yanzu su ke rike da al'amuran addini kuma hukumar musulunci ma yanzu su take hannunsu take su suke juya ta su suke bayani a kanta wasu sun zama shehunan malamai wasu sun zama manya-manyan attajirai na halal na addini wasu sun gina manya-manyan makarantu wasu sun gina manya-manyan jami'o'i na addini wasu sun zama malaman asibiti manya-manya wasu sun zama profesa a jami'a wasu sun zama limamai wasu sun zama manya-manyan malamai a zauruka suna ta ilimi wasu wa'insu sokocin ma sun hada guda biyu ga su malaman addini ga su kuma malaman zamani kuma ga su ma malaman asibiti ga su kaza ga su kaza duk irin wannan to insha Allah burin malam ya cika na samar da al'umma gyararra tsabtacciya wanda Allah zai amfani da ita ya tabbatar da addini a wannan nahiya da muka samu kanmu a ciki ina fata Allah ya muku albarka Allah ya amfani da kurin wurin taimakon addininsa Allah ya tsare ku daga sharrin zamani da wuri da lokaci da muka samu kanmu da mu da ku Allah ta'ala ya ba ku ilimi mai albarka Allah sa ku zama kwanciyar hankali da nutsuwa ga iyayenku Allah sa kuma a ɗore da wannan ibada har ranar da za a haɗu da Allah ta'ala amma ƙara bisa ga wadda muka yi bayani a kanta insha Allah wasu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Allah sai mai na gaba da aka tsara na'am to ba akwai sallah da za a yi ba sai a raba certificate din mutum nawa za a raba ma to su zo a ba su an yanzu ma'aruf an da